mutuniyar wai har yanzu shiru babu wani labari to wai ke a haka zaki zauna da shi babu ɗa mhm. wai sani ma ko juya ce shekaru kusan koma da aure amma ko batan wata mm. ke dai bari waɗannan wasu daga cikin kalamai ne da ake ƙalubalantar wasu ma'aurata musamman in sun kwashe shekaru ba su samu haihuwa ba wata mata mai suna adama muhammad da ta jima ba ta samu haihuwa ba ta shaida wa dcl hausa cewa Ire-iren waɗannan kalamai suna yi mata zafi a rai tare da ƙona mata rai. Wani zubin ta yi kuka, wani lokaci ta yi dariya, saboda idan da sabo, to tabbas ta ce ta saba. Ta ci gaba tana cewa wani lokaci ko da a gidan biki idan sun haɗu da wasu daga cikin dangin mijinta, sai ka ji suna cewa kyau iya kyau amma babu ɗa. Ko kuma dai su ce har wani ƙiba ta ƙara saboda kulawar da take samu amma ta kasa faranta wa mijinta. Gorin yau daban na gobe daban. Ta ƙara da cewa idan aka baka riƙon ɗa ko ‘ya kuwa baka isa ka tsawata wa yaro ba sai a ce ai da ma za a rina tunda bata san zafin haihuwa ba. Ai kawai abin da ya kamata ya yi shi ne ya ƙara aure idan ba so yake ya mutu babu magaji ba. Zinɗe da ƙibce kuwa ba a cewa komai. Adama Muhammad ta ƙara da cewa rana zafi inuwa ƙuna ko ina babu daɗi. domin a gidansu ma kuɗi ba ake mata cewa ai kawai ta rabu da shi ta je ta sake wani auren. Irin wannan tsangwama na sanyawa wasu daga cikin matan su fara tunanin zuwa wajen malaman tsubu ko bin bokaye saboda a tunaninsu za su samu waraka daga wajensu. Wasu fa har cutar damuwa suke kamuwa da ita saboda wannan tsangwama kamar yadda wani bincike ya nuna. Shi kuwa Muhammad Bello ya ce duk da cewa yana matuƙar son matarsa sakamakon irin wannan matsalar sai da danginta suka yi nasarar raba shi da abin Saboda a tunaninsu ai matsalar daga gare shi take. Likita ya tabbatar musu da cewa babu wata matsala tare da su, kawai dai lokaci ne bai yi ba. Na farko shine ana samun matsalar daga mace, wani zubin matsalar daga shi mijin ne, na ukun kuma matsalar daga matar da mijin take. Sannan akwai waɗanda kwata-kwata ba a san daga ina matsalar take ba. Ya ce wasu matan haka Allah ya halicce su babu mahaifa. yayin da wasu kuwa bakin mahaifar ne ke toshewa. Wani lokaci kuwa hannayen mahaifar ne ke toshewa wanda ke hana su ɗauko ƙwayayen haihuwar. Haka nan akwai cutar fibroid da tuberculosis. Kuma yin wankin mahaifa sau da yawa yana daga cikin dalilan da ke hana mata haihuwa. A ɓangaren maza kuwa, a cewar Dr. Kabir Dara, wasu ba su da ƙwan haihuwan ne gaba ɗaya wasu kuma rashin nagartar ƙwan ne ke haifar da matsalar. Sannan akwai rashin lafiya da ka iya shafar ɗa namiji wanda ke hana shi haihuwa. Cutar hawan jini ko ciwon sukari, ciwon hanta ko ma dai ciwon zuciya na iya haifar da matsalar rashin haihuwa ga ma'aurata. Kaso ashirin zuwa ashirin da biyar daga cikin ɗari na ma'aurata ne ke fama da irin wannan matsalar a cewar Dr. Dara. Likitan ya ba ma'aurata shawarar cewa asibiti ya kamata su rika ziyarta a duk lokacin da suka haɗu da wannan matsalar. Shin, ko kun taɓa fuskantar irin wannan matsalar? Wanda mataki kuka ɗauka? Ku bayyana mana a comment section. DCL Hausa.